Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. To mai sauraro barkanmu da wannan lokaci muna tare da kwamishinar mata ta jihar Kaduna kuma wadda a karkashin ta ne ofishin kula da mutanen da ke da bukata ta musamman yake wato wanda mutanen mu suke cewa nakasassu amma yanzu haka za mu ji menene yake faruwa ne domin mun ji labarin cewa jihar kaduna za su buɗe wani sansani wanda yake a turancin rehabilitation center wanda zai zama yana dauke da wayannan mutane ko me za su yi ko me za su koya ko me sa za a yi shi bari mu bi hafsat baba mu ji bayaninta hajiya hafsat za ki yi mana karin bayani akan wannan rehabilitation center da za ku yi a kaduna wanda muka ji labarin kusan biliyan da aka ware to assalamu alaikum um, eh wannan rehabilitation center da aka yi magana watan za a buɗe su guda uku dama muna da rehabilitation center guda biyu ɗaya a kafancen ɗaya a kakuri a cikin kaduna to yanzu sai gwamnati ta ga cewa ya kamata a ƙara faɗaɗawa saboda 'yan uwanmu na kasasu wanda suke son koyon sana'a to shine aka ba da kwangila a gina ɗaya a jaba ɗaya a soba ɗaya kuma a birnin gwari wato guda uku kenan saboda ya kasance cewa za mu iya ɗaukan jama'a fiye da yadda muke da shi yanzu don a yanzu haka muna da fiye da yara 200 a wannan rehabilitation center ɗin to alhamdulillahi aiki ya riga ya yi nisa kuma idan aka ƙara wannan aiki watan zai kasance cewa an samu rehabilitation center guda biyar kenan dama muna da biyu to yanzu kuma gashi an ƙara guda uku wannan rehabilitation center dai zai ɗauki nauyin tabbatar da cewa an samu ana koya ma su mutane masu bukata a sana'o'in hannu yadda za su yi dogaro da kai kuma dama idan suka gama koyon wannan sana'a na tsawon shekara uku akan yaye su sannan kuma a basu wani abin da za su riƙe a hannu kamar jari kenan sannan banda haka nan ma'aikatan mata kuma a yanzu haka magana nan da nake maka waɗanda suka koyi wa'annan sana'o'i mun riga mun gaya musu cewa akwai wani tallafi da jihar kaduna ta ware na miliyan 200 wanda za a tallafa ma mata da kuma masu nakasa wanda a matsayi ne na rance to in allah ya yarda su ma suna cikin waɗanda za su mori wannan lon loan ɗin da za a bayar sannan kuma banda haka nan za a yi musu bita irin ta wata abin da ake ce ma business plan wata duk abin da za ka yi in dai na harkar kasuwanci ne sai ka samu ka yi tsara shi domin yawanci za ka ga cewa harkar kasuwanci takan durkushe ko kuma ka ga ko jari ya kare da sauransu domin saboda ba a yi tsari ba to saboda haka za a yi tsari yadda idan suka gama kuma cikin wannan tsari suka samu dan wannan tallafi za su iya ci gaba da harkar rayuwarsu banda haka nan kuma yanzu haka um, mun zauna da uh, wata kungiya da ake ce ma mafita wadda ta kasar waje ce wanda ita ma ta shigo cikin wannan um, yanayi na masu uh, bukata yanda za a gyara musu karatunsu saboda ya kasance cewa satifiket ɗin da za su samu to satifiket ne wanda uh, ko ina suka je za su yi amfani da shi ko na ci gaba da karatu ko kuma na uh, neman aiki watan za su samu kamar wani curriculum ne da aka za a inganta harkar karatunsu wanda zai kasance za a yi haɗin gwiwa da mbte to mafita sun zo sunan ƙungiyar kenan wanda uh, dfid project ne na ingila to Eh, mun yi magana da su kuma duk sun riga sun ɗauki bayanin da eh, muke da shi sannan kuma a cikin wannan gamantakewa eh, da muke yi tare da su mafita ɗin za su koya ma sababbin malaman da za a ɗauka zan saboda kwanan nan za a ɗaukan masu aiki na nan masu bukata ɗin za a ɗaukan musu malamai da masu koya musu karatu to za su zo su yi musu bita yanda zai kasance cewa ya zama daidai da yanda ake yi a ko'ina a duniya saboda ka san a nan rehabilitation din muna da guragu muna da makafi muna da duk dai gasu nan dai yan uwa masu bukata duk muna da su so saboda haka duk yadda muka san zamu inganta rayuwarsu to insha Allahu gwamnatin jihar Kaduna tana kokari kwarai da gaske kuma duk abin da muke ci ke a ma'aikatan mata da walwalar jama'a ka tabbatar cewa su ma suna ciki koran da muka yi a ranar mata ta duniya to a ran nan mun kawo wasu bankuna sun gwada musu yadda za su yi in Allah ya sa aka samu wannan tallafi to za su inganta sana'o'insu yawanci kuma duk waɗannan masu nakasa masu sana'o'i su ne muka gayyato domin a ƙare musu Eh, bita. To amma kuma su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman din wani kira zaki musu na ganin cewa idan hakan ta tabbata sun inganta sun kare sun kuma killace wannan abu domin mai amfanin su da na su ma da jikoki masu zuwa. To alhamdulillah ina so in kira in yi kira da babban murya kuma in ja kunni cewa gwamnati ta kashe dimbin kuɗi har wajen biliyan ɗaya wanda aka ake wannan gini kuma za a saka na'urori irin na zamani muna fata cewa wa'anda za su mori wa'annan kuma su ci gajiya wannan aiki da gwamnatin jihar kaduna ta yi saboda su inganta rayuwar 'yan uwa masu bukata to ya kasance cewa da allah su ma kuma su kula domin wani lokaci akan ce kayan gwamnati kayan banza to kayan gwamnati ko ba kayan banza ba ne saboda haraji ne wanda jama'a sukan biya ake tattarawa ana kokari a inganta rayuwar al'umma to muna fata cewa kuma muna jan kunni cewa ba za mu yadda kuma ba za mu yi sakaci ba kuma za mu sa ido gwamnati za ta saka ido kwarai da gaske ta tabbatar cewa ba a yi lalata duk abin da aka saka ba domin idan aka lalata din gaskiya wannan zai sa mutane ba za su ji daɗin ba da gudunmuwa ba domin kamar yadda na ce ai akwai kungiya ta ƙasar waje kuma akwai kungiyoyi na cikin gida masu ma wanda suke son su bada guduma idan aka ga cewa ana irin wannan tattali din to yawancin mutane za su fi zuwa su ba da taimakon ko gyare-gyare ko kuma su kawo wa'insu na'urori su ce ga suna a ƙara ingantawa to abin da muke so kenan saboda haka muna fata cewa za a mori wannan babban aiki da jihar kaduna ta yi domin inganta rayuwar su 'yan uwa masu bukata kuma su tabbatar cewa wannan abin an yi shi ba na yau ba ne a'a na shekara da shekaru masu zuwa Allah ya da su da 'ya'yansu da jikokinsu su ma za su amfana ba mu san mu ga mutane yan eh, uwa suna bara akan titi ko sun saki 'ya'yansu tunda an riga an buɗe wannan wuri to wannan wuri na inganta rayuwa ne muna fata za a yi amfani da shi kuma muna son mu ga cewa su ma sun shiga duk kowane fage na eh, ci gaba na rayuwa a jihar Kaduna To daga ƙarshe tambayar shine yaya za ku yi ko kuma meye za ku yi wanda za ku tabbatar da cewa gwamnatin Malam Nasir Rufa'i ta kiyaye tare da tabbatar da cewa bayan ta gama wa'adinta in ma wa'adi ɗaya ne in ma biyu ne ta gama ta wuce wata gwamnatin ta zo ba ta tarwatsa wannan abin da ta faru ba saboda muna da matsalar continuity in ji bature wato abin da ake cewa ci gaba na wani ya fara wani aiki mai kyau wani ya karasa shi ya kuke don tabbatar da cewa wannan abin naku bai kasa a gwiwa ba hajiya hafsat to alhamdulillahi uh, muna fata cewa wannan gwamnatin allah ya da shi mai girma gwamna ya ce duk project inda ya fara insha Allahu zai yi kokari tabbatar cewa an gama shi zuwa shekara mai zuwa kuma ni abin da ma nake cewa shi ne duk abin da yake na ci gaba ne na al'umma balanta kuma wa'annan suna da bukata ta musamman to bai kamata a sa son zuciya a ciki ba duk abin da aka yi a wannan gwamnati ya kamata ko da wata gwamnati ce ta zo ta dinga ɗorawa a kai domin haka ne ake samun ci gaba idan ba haka nan ba za a ƙwari waɗannan yara kuma zai kasance cewa an shiga cikin hakkinsu saboda haka muna fata cewa duk abin da aka kafa inda na jama'a ne na kuma ci gaban al'umma to ya kamata a ci gaba amma in Allah ya yarda duk abin da ake ciki an yi alkawarin cewa wannan aiki za a yi kokari a gama shi kuma ah, su kansu waɗannan yara namu za su fara cin moriyar wannan aiki kafin ma a ce gwamnatin ta zo ƙarshe. Kabara na gode. Kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba wanda a yanzu haka take birnin New York wajen wani taro da ta zo. To duka duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa